Mm, barkanmu da sake saduwa a channel din mai suna kasa ta 24 to kamar kullum mai saurare inda har wannan ne zuwan ka channel ɗinmu na farko mai albarka to kada ka manta dai ka danna wani subscribing da alamar ƙararrawa domin samun zafafan sheshen mu da mun dora to a yau ne dai aka gano dalilin da yasa ganduje ya rushe gidan lalala, ko mai gaskiyar lamarin wanda rana ya fito ya kalli duniya babu kunya wanda ya ce shi neman kuɗi yake a komai da suka yana yi wanda mutane tuni suka rafko rara suka ce ya zagi ya tsallako jihar kano ya dinga zagin manyan jihar kano gabaki ɗayansu bayan katsina da ya musu waka bai taba kowa ba bai kuma zagi kowa ba kaf ɗinsu kowa ya ban shi amma mu ya mai da jihar mu 'yan iska kowa zagi yake baya gani da mutunci to kai ne kada ka manta mai saurare kamar a kullum inda har yau ne zai farkon zuwa kasar mu na farko mai albarka to ga nan mana alamar subscribing da kararrawa domin samun zafafan shirye-shiryen mu da zarar mun dora gwamna ta Abdullahi Rabi Musa Kankwas ya ce daman ya san akwai wannan ranar domin rarara bai kyala kowa ba kuma ba ɗan goyo